baki mai yanka wuya. An tsige kakakin Majalisar Dokokin Amurka karon farko a tarihi. Shugabannin gwamnatin mulkin sojan Nijar sun kama turbar daidaita al'amura da Najeriya da sauran makwabtansu. Jama'a Assalamu alaikum. Wani sabon tarihi ya kafu a siyasar Amurka bayan da a yammacin jiya talata aka tsige kakakin majalisar wakilan kasar Kevin McCarthy sakamakon takaddamar kasafin kuɗi da ƙirsi ya rage ta haifar da rufe ayyukan gwamnatin Amurka a ranar Lahadin da ta gabata. yunkurin tsige makati ya fito ne daga bangaren 'yan jam'iyyarsa ta republican mai ɗan rinjaye a majalisar inda ɗaya daga cikin 'yan majalisar masu tsatsauran ra'ayi na jam'iyyar republican matt gaetz daga jihar florida ya gabatar da ƙudurin cire kakakin majalisar bayan muhawara ta tsawon sa'a ɗaya tsakanin ɓangarorin biyu na 'yan jam'iyyar republican a majalisar masu so a tsige kakakin da waɗanda ba sa so an kaɗa ƙuri'a ta ƙeƙe da ƙeƙe inda 'yan majalisar ƙalilan na republican masu tsatsauran ra'ayi suka haɗa kai da dukkan 'yan jam'iyyar democrat suka rinjaye su da ƙuri'u 216 da ƙuri'u 210. On this vote, the yeas are 216, the nays are 210. The resolution is adopted. Without objection, the motion to reconsider is laid on the table. The office of Speaker of the House of the United States House of Representatives is hereby declared vacant. a cikin watan janairun da ya gabata ne makati ya zamo kakakin majalisar wakilan bayan doguwar takaddama da kai ruwa rana tare da zagayen zaɓe mafi yawa a tarihin siyasar amurka duk da yake an taɓa yunkuri har ma da kaɗa ƙuri'a kan tsige kakakin majalisar wakilan shekaru 113 da suka gabata to amma makati ya kasance kakakin majalisar na farko da aka tsige a tarihin siyasar amurka To bari mu koma nahiyar Afirka inda a wani yunkuri na daidaita al'amura da dangantaka tsakanin jamhuriyar Nijar da Najeriya. Shugaban mulkin sojin Nijar ya aike da wasiƙar saƙon taya murna ga shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu kan zagayewar ranar samun 'yancin kan Najeriya karo na 63. Dangantaka ta yi tsami tsakanin ƙasashen biyu sakamakon juyin mulki da sojoji suka yi a jamhuriyar Nijar a ranar 26 ga watan Yuli. inda suka hamɓarar da zaɓaɓɓiyar gwamnatin shugaban ƙasa Mohamed Bazoum. Lamarin da ya fusata ƙungiyar raya ƙasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS ko CDAO, wacce ke ƙarƙashin jagorancin shugaban na Najeriya Bola Ahmed Tinubu, wacce kuma ta sha alwashin ɗaukar tsatsauran mataki a kan ƙasar ta jamhuriyar Nijar. To sai dai a cikin wasiƙar shugaban mulkin sojin na Nijar, Janar Abdulrahman Chiani. ya tunatar da tinubu kan daɗaɗɗiyar dangantakar da ke tsakanin najeriya da nijar jagoran sojojin juyin mulkin na mai cewa ina farin cikin isar da saƙon taya murnar zagayowar wannan rana ta ɗaya ga watan oktoba zuwa gare ka da gwamnatinka da al'ummar najeriya zan kuma yi amfani da wannan dama da sunana da na majalisar cnsp da gwamnati don jaddada aniyar mu ta ba da haɗin kai a dukkan yunkurin ƙarfafa hulɗa da ci gaban dangantaka da ɗan'uwantakar da ke tsakanin ƙasashen nan namu biyu a al'ummominmu. janar abdulrahman tani a wannan wasiƙa ya bayyana fatan ganin gwamnatocin ƙasashen biyu wato najeriya da nishar masu makoma guda za su samar da hanyoyin shayo kan kowane irin saɓanin da ya taso a tsakaninsu domin tabbatar da ci gaban zaman lafiya a tsakanin ƙasashen nan namu ya da kanwa masu al'ummomi 'yan uwan juna masani sha'anin diplomasiya mustapha abdullahi na ganin wannan a matsayin wani yunkuri da kan iya buɗe hanyar zama kan teburin sasantawa da sulhu tsakanin makwabtan ƙasashen biyu. san ita diplomasiya dama ana iya samun ba a gane ma juna ba amma da in aka ci gaba ana ma'amala lalle lalle za a ciwo kan wannan abin to da mu da najeriya ka sani iyaka wadda muke ta daga difa zuwa doso don kan ce magaya su kuma daga borno zuwa birnin Kebi. kuma da nan ba ga ko'ina iyaka dangi ne al'adodinmu guda ne mu guda ne ana iya samun targada tsakanin mai iko da mai iko amma dai diplomasiya tsakanin ƙasa lalle dole ta ci gaba ko a cikin wata zantawa ta farko da shugaban mulkin sojin na Nijar ya yi a gidan talabijin na ƙasar a farkon wannan makon janar Ciani ya yi kokarin kawar da tunanin wasu 'yan Nijar ɗin da dama da ke ɗaukan Najeriya da 'yan Najeriya a matsayin maƙiyansu sakamakon biyayya ga takunkuman ƙungiyar ECOWAS. Najeriya ƙasa ce da muke da ɗan uwanci ba na jiya ba, ba na shekaran jiya ba, shekara dubaye da dubaye muna tare, al'umma guda ce. Mazamni ne wasu sun ka gaba tahi kyautata rayuwarsu sun ka isa gaba wasu sun ka tsaya wurin da nasaru sun ka zo sun ka reda an ka ce wanga waje ya zan Nijar wancan waje ya zan Najeriya hmm. sa'an nan ba a san shi ba Najeriya wanda bai sani ba ne hmm. ke juya mata baya mu mun san da yan uwanmu su ne an Najeriya mun san da yan uwanmu su ne a Benin wanda bai san tarihi ba hmm. shine yalla abin zai ba mamaki kuma mun gani yadda waɗannan 'yan uwa ba su bi shugabanninsu ba na najeriya wadda mun ka shiga masallatai da mu da mallamanmu na niger da 'yan ƙasanmu na niger haka najeriya sun ka shiga masallatai haka benin sun ka shiga masallatai sun ka ce duk wanda zai cin amanan niger allah ya tona asirin su. kuma mun ga wannan roƙon allah da mutane ke yi wannan addu'a da mutane ke yi tana ga tasiri sosai sosai tana ga tasiri mu mun san da Allah gaskiya ne hmm. dan uwancin mu da yan omu na Najeriya da na Benin da na Senegal da na Cote d'Ivoire hmm. dan uwancin mu akwai shi su. da ke da hannu da ake turawa mun san wanda ke tura su mun san ina suke zuwa suna ɗaukowa umarni suna zowa suna gallaza muna hmm. amma Allah zai yi mana sakamako Idan za a iya tunawa dai 'yan kasar ta Nijar sun yi ta sukan lamirin Najeriya da 'yan kasar Najeriya kan abubuwan da suka biyo bayan juyin mulkin. To amma mai fashin baki kan lamuran siyasar duniya Farfesa Bello Muhammad Bada ya ce akwai rashin fahimta da kuma kurakurai da suka janyo haka. Dama da ɗaya Najeriya ba ta da ta goma shi a ƙasashen Afirka na yamma Faransa. idan al'amari ya haɗa ɗan najeriya da mutanen cameroon ko togo ko mutanen benin kana ganin irin matsalar da ke faruwa da abin da ya zama laifi da bai zama laifi ba duk idan ɗan najeriya ne shi laifi ne da ɗai inda muka jin ɗan shi shine a nanan ga tsakaninmu da niger su kuma saboda mun haɗa harshe mun haɗa al'ada mun haɗa tarihi guda wajen su ne muke ji to girka mutane ake yi ka ana shuka su akan kiyayya dama tarbiya ta faransa ba tarbiyyar kwarai ba ce kada ka manta faransa ta kama ma biyafara a lokacin da an kai yakin basasa ba gehen gwamnati tarayya take ba wannan tarbiyya da ta yi musu shi yasa aka rufe idanu aka kasa gane menene ake ce ma ecowas sannan menene ake ce ma najeriya to sannan kuma ka san fahimta ita kanta da fahimtar wanda faransa tawa tarbiya da fahimtar wanda ingilishi tawa tarbiya ba za ta taba zama guda ba duk wannan fitinu ne waɗanda mutanen ke son su gama mutane fitina yan wani bangare na najeriya sun ga laifin muhammadu buhari sadda shina shugaban ƙasa suna cewa yana taimaka ma niger so da yawa abin da ya shafi motoci ne sha'anin abin da ya shafi kayan zaɓe ne abin da ya shafi horar da mutane ne akwai lokuta waɗanda ita kanta najeriya har abin da ya shafi sha'ani ne na albashi na menene duka irin waɗannan abubuwa suna taimaka ma nijar ba kuma nijar kaɗai ba amma ita nijar duk wanda ke najeriya har dai arewacin najeriya ba ka iya cire ɗan najeriya ka cire ɗan Nijar. Maɓannata na a wancan ɓangare na su waɗanda suka yi juyin mulki sannan kuma akwai irin waɗannan maɓannata a wannan ɓangare na najeriya waɗanda su kuma sai sun haddasa hitina sannan suke samun biyan bukatarsu shi yasa ai wannan har faɗi faɗiyar taso ai bai ko taso ba idan ɗan najeriya yana nijar gidansu yake idan ɗan nijar shina nan arewacin najeriya a gida yake kware da gaske abinda duk ya taɓa hanci mai waka ya ce idanu ruwa su kai amma matsannata su ke kokarin su kawo wannan masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilin sashen hausa suleiman muni barma sai dadi balawe da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga washington dc